Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da na FM da kuma sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya muryar arewa kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubashin ranar Litini 4 ga watan Yuli da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. Amurka ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da kungiyar ISIS ta kai a Bagadaza wadda ya halaka akalla mutum 124 da jikkata wasu 186 jiya Lahadi. bangare ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai su bakwai suka kashe mutane ashirin da suka yi garkuwa da su a siyasar amurka nan kuma jigajigan jam'iyyar democrat suna hasashen cewa ba za a tumi yar takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar ba saboda ta yi amfani da na'urar karba da aikewa da imel na kashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati to kanin labaran kenan thank you Ɗaliban makarantar ƙasar Amurka da ke jamhuriyar Nijar kenan suna rera taken ƙasar Amurka a yayin bikin tunawa da ranar cika shekaru 240 da Amurka ta samu 'yancin kai. Wanda shine yau, to za ku ji cikakken bayani a fagen rahotanni. A Najeriya yau kuma aka kammala karatun Alkur'ani mai tsarki na watan Ramadan a masallacin tarayya da ke Abuja. Allahumma To za kuma a ji cewa sabuwar kungiyar tsagiyar Niger Delta ta kai wasu sabbin har-har a Najeriya kuma kamar kowace ranar Litini Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya inda a yau za a ji ci gaban ba'asin cikin da ake zargin wani ya yi budurwarsa bayan ya gotar mata da hankali amma yanzu sai a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. amurka ta yi allah wadai da harin ta'addancin da kungiyar isis ta kai a birnin bagadaza wadda ya halaka akalla mutum 124 da jikkata 186 jiya lahadi cikin sanarwa da kakakin majalisar tsaron amurka ned price ya bayar ya ce muna ci gaba da haɗa kai da mutane da gwamnatin iraki a yunkurin da muke yi baki ɗaya na ganin bayan isil waɗannan hare-hare suna ƙara ƙarfafa ƙudurinmu na ci gaba da bada goyon baya ga hukumomin tsaron iraki yayin da suke ci gaba da kwato yankunan ƙasar daga hannun isil a kuma daidai lokacin da muke ci gaba da matsakaimin yanke jijiyoyin kungiyar ta'addancin da na shugabanninta tun da farko a jiya lahadin ministan tsaron kasar khalid al-ubaid ya gana da jakadan amurka iraki suwar jones a birnin bagadaza jami'an biyu sun tattauna kan yadda za su ƙara haɗa kai wajen yaki da isis an kai harin ne da wata babbar mota da aka dankara a nakiyoyi a wani wuri da ake hada-hada wannan shine hari mafi muni da aka kai a babban birnin kasar a bana kungiyar isis dai ta dauki alhakin kai harin da aka kai a gundumar da ake kira karada har ma tana cewa tana auna 'yan shi'a ne kasar bangladesh ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai bakwai suka kashe mutane ashirin da suka yi garkuwa da su da kuma 'yan sanda biyu bayan da suka kama su na tsawon sa'o'i goma sha ɗaya a wani gidan cin abinci a wata unguwar masu hali Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin, amma ya zuwa yanzu ba a tabbatar da wata dangantaka tsakanin maharin da ita ƙungiyar mai wato mayakan sa kai ta ISIS ɗin ba, kuma tuni wasu jami'an gwamnatin ƙasar suka karyata cewa wato da hannun ISIS a harin da aka kai. Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Asadu Zaman Khan ya faɗi jiya Lahadi cewa maharan bakwai wanda aka kashe wato wanda aka kashe shida daga cikinsu ba su da wata nasaba da kungiyar isis ya ce sun zama tsageru a cikin ƙasar ne ƙarƙashin wata ƙungiya da ake kira jama'atul majahuddin bangaladesh ko jmb a taƙaice. wacce aka haramta kwata-kwata a ƙasar fiye da shekaru goma da suka gabata. Khan ya ce duk maharan sun yi karatu kuma sun fito ne daga gidaje masu hali. A halin da ake ciki kuma an kama wani ɗan shekaru goma sha takwas da haihuwa kan zargin yana kitsa maƙarƙashiyar kai hare-hare kan gine-ginen gwamnati a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin Amurka. a siyasar kasar kuma jigajigan jam'iyyar democrat suna hasashen cewa ba za a tuhumi yar takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat mai jiran gado hillary clinton ba saboda ta yi amfani da na'urar karba da aikewa da imel na ƙashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati a matsayinta na sakatariyar harkokin wajen amurka ta farko a gwamnatin shugaba barack obama abin da ba zai faru ba kenan in ji sanata kori buka daga jihar new jersey lokacin da yake magana jiya lahadin cikin shirin tashar talabijin ta cnn wannan abu ne da a gani na zai yi wahala ainihin a ce ya faru takwaran aikinsa sa Brown shi ma ya furta haka cikin wani shirin talabijin a jiya Lahadi. sace faɗi ya ƙaru ainihin bayan da mrs clinton ta gana da jami'an fbi fiye da sa'o'i uku ranar asabar wannan gana za ta kasance matakin kusa da na ƙarshe kamin ma'aikatar shari'a ta amurka ta fito da matsaya kan ko za ta tuhumi tsohuwar sakatariyar harkokin wajen ta amurka da laifin karya doka wannan mataki ne da na yi ta yi zan yi tun cikin watan agustan bara mrs clinton ta faɗa cikin shirin tashar talabijin ta msnbc yayin da mrs clinton take ƙoƙarin tarfa ruwa kan batun wanda ya ƙi ci ya ƙi cinyewa mutumin da ake sa ran zai kara da ita a zaben kasa mai zuwa wato mr trump na jam'iyyar republican ya yi amfani da sashinsa a dandalin twitter ya ce ba za ta sabu ba a ce wai hukumar FBI ba za ta tuhumi Mrs. Clinton ba abinda ta yi ta karya doka. To fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. wata tawagar wakilan majalisar dokokin amurka ƙarƙashin jagorancin sanata john mccain ta kai wata ziyarar bazata da jirgin soja mai saukar ungulu zuwa yankin waziristan mai ƙabilu mai yawan rikici a jiya lahadi wanda shi ne babi na ƙarshen ziyarar aiki ta kwanaki biyu da suka kai ƙasar wanda daga nan ne wato za su tashi zuwa afghanistan eh, makwabciya yankin mai kabilu wanda yake kan iyaka da afghanistan ya kasance a baya tungar kungiyoyin ta'adda na yankin da kuma na ƙasa da ƙasa da suka hada da alka'ida da taliban da kuma wacce ake kira haƙani wanda waɗanda suke kuma amfani da yankin a zaman dandalin kitsa kai hare-hare a tsallaken iyaka amma rundunar sojin ƙasar ta ce kusan ta kammala kakkaɓe yankin waziristan tun bayan da ta kaddamar da farmaki ta ƙasa da sama shekaru biyu da suka wuce da yake magana da wata tashar talabijin a pakistan sanata maken wanda shine ma shugaban kwamitin mai kula da harkokin soja a majalisar dattijai ya ce ya gamsu da abin da ya gani a afghanistan hukumomin kasar sun kama mutane da 740 waɗanda ake zargi suna fasa miyagun ƙwayoyi mukaddashin ministan harkokin cikin gidan kasar mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi ba'az muhammad ahmadi ya gaya wa sashin afghanistan na murya amurka cewa an yi kamen ne lokacin da 'yan sanda sa kai samame daban-daban har 588 a faɗin ƙasar hakanan ahmadi ya ce 'yan sanda sun lalata masana'antun da suke sarrafa ƙwayoyi ya ƙara da cewa 'yan sanda sun kuma kwace makamai da albarusai da motoci 111 da tsabar kuɗi fi da dala miliyan biyu To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji yau ranar 'yancin Amurka ce wato babban rana ce a nan Amurka da ma kasashen da ke ɗasawa da ita. saboda yau take zagayowar ranar da majalisar nahiya baki daya ta amince ta kuma tabbatar da ayyana 'yancin kai daga burtaniya da yankuna goma sha uku na amurka suka yi a ranar 4 ga watan yulin shekara ta 1776 to kamar yadda na ce bayan amurka kanta ana bukukuwa a wannan wato na wannan ranar a ofisoshin jakadancin amurka da ke wasu kasashen ciki har da jamhuriyar niger inda mutane da dama ciki har da jami'an gwamnati suka hallara suka kuma ji albishir na cigaba da taimaka ma Nijar din ta fuskar tsaro da cigaba da Amurka ke yi. Suleiman Muni Barma gare ka. Ɗaliban makarantar ƙasar Amurka da ke jamhuriyar Nijar kenan suna rera taken ƙasar Amurka a yayin bikin tunawa da ranar cika shekaru 240 da Amurka ta samu 'yancin kai. wanda ya samu halartar ɗumbin jama'ar da suka hallara a ofishin jakadancin amurka tun a ranakun farkon samun yancin kan jamhuriyar nijar a 1960 ƙasar amurka ke tallafawa wannan ƙasa a fannoni daban-daban lamarin da ya kara karfafa hulɗar diflomasiyyar ƙasashen biyu kamar yadda jakadiyar amurka a nijar ambasada yunis redek ta sanar a jawabinta na ranar 'yan alhashi idi bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a niger a cikin jawabin ambasada redick ta taɓo wato matsalan magana tsaro wacce ƙasar Nijar ke fuskanta wacce kuma a ciki Amurka ke taka muhimmiyar rawa ta taimaka ma ƙasar Nijar da horo da kayan aiki da kuma irin hikima ta zakulo bayanai na siri wato Eh, intelligence da kuma ta shinshina ma iyalai da sojoji da al'ummomin Nijar waɗanda wato yaƙi da ta'addanci ko kuma hare-haren ta'addanci suka kai ga salwantar da wasu daga cikin mambobin iyalansu. baya ga ɗimbin 'yan rajin kare hakkin ɗan adam da na demokuraɗiyya da shugabannin rukunonin al'ummar nishar da suka halarci wannan biki na cikon shekaru 240 da samun 'yancin kan amurka ministocin gwamnatin shugaba isu muhammadu ma sun hallara ɗimbi domin ƙara jaddadawa amurkawa gamsuwa da kokarin da kasar ta amurka ta sa gaba domin ci gaban nishar da 'ya'yanta ta kowane fanni ga abin da ministan harkokin wajen kasar nishar kanal ibrahim yakuba ke cewa mu da amurka yau hanyar mu guda lissahi mu guda kuma ta mu guda mu babban rana ce gare mu babban amunan mu ne a cikin kokowa gari muke da fitanannin ga wanda suka kawo tashin hankali a cikin kasashen mu amurkawa suna kama mana in aminin kana da abin alheri sai ka zo ka taya shi mu dai muna gane ma juna kuma muna fatan ko da yaushe wannan hulɗa ta ƙara ƙarhi kuma ta zama mai unhwani ce ga al'umma mu kuma ga al'umma amurka don duniya ta zama lafiya. A ci gaban jawabinta, jakadiyar Amurka a Nishar ambasada Yunus Redek ta yaba wa 'yan Nishar da halin dattakon da suka nuna lokacin da aka gudanar da zaɓuɓɓukan 2016 ba tare da wani tashin hankali ba. Sule Mummuni Barma, muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Sulaiman a ci gaba da rufe tafsiran watan Ramadan a Najeriya an rufe karatun al'urani mai tsarki na watan na Ramadan a babban birnin wato a babban masallacin tarayya da ke Abuja tare da gargaɗi da jawabai. Nasir Adamu Ilikaya gare ka. اللهم برئيس النيجيري محمد البخاري اللهم برئيس النيجيري hafizul qur'an malam sani manshabi kano ke jin rakayar karshe da ta kawo saukar alqur'anul karim a babban masallacin najeriya na abuja malam manshabi ya yi addu'ar jagora ga shugaban najeriya muhammadu buhari don samun nasarar kawo sauyi da zai kyautata rayuwar 'yan najeriya babban fatan mu ga dukkan musulmi da wanda ma ba musulmi ba tunda duk kasar mu ce gaba ɗaya a cikin ta muke kamar yadda muke wa shugaban kasa addu'a Allah ya kara masa lafiya ya bashi ikon sauke nauyin alkawarin da ya dauka to muna kira ga 'yan najeriya gaba ɗayan su ci gaba da wannan addu'o'i Yau din Litinin da azumi ke cika 29 za a fara duba watan Shawwal na karamar sallah. Kwamishinan 'yan sandan Abuja Usman Alkali Baba ya yi zama da limamin masallatan Idi da kungiyar farar hula masu hulɗa da 'yan sanda don tabbatar da tsaro a filayen sallar Idin. Mun san wayan su matakan da muke daukawa ana ganin kamar musgunawa ne musamman ma idan aka ce a tsaya a nan ko a yi kaza ga wurin fakin ka ajiye motan ka a gane cewa ana yi ne saboda jama'a. Malamai irin sosai ne Zakariya na bukatar haɗa kai da jami'an don samun cikakkiyar salama. Taron Idi ya sha bamban da sallar Juma'a a masallatai domin Idi wani ne buɗaɗɗe inda komi da kowa na iya shigowa saboda babu kofa shiga babu kofar fita. Saboda haka muke neman haɗin kai wato 'yan sanda su kawo mana ɗauki ta yadda za a zo masallacin Idi lafiya kuma a koma lafiya. Sheikh Suraj Alhaji Sabo Kefi na nasirar ci gaba da ayyukan alheri da adalci kan kowa. Musamman shi shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari Allah ya taimake shi Allah ya kara masa kariya. Jajircewansa da kuma kuma tuta da ya cira wurin tsayuwa akan gaskiya da kuma fada da cin hanci da rashuwa to ya dage mu kuma mabiya mu ci gaba da haƙuri kowa ya yadda zai gyara amma in muka bar mutum ɗaya a santa muka ce shi ne kaɗai zai gyara ni ban yadda zan gyara ba to akwai matsala ya zama wajibi mutane suke tsimi da tanadi don yawanci mutane sun daina iya cika tankin mai ko kuma a ce an ma samu raguwar tafiye-tafiye a motocin haya. Wa da'awana alhamdulillahi rabbil To a gaida Nasiru. To a yayin da ake ta faɗi tashin ganin an shirya tattaunawa da 'yan tsigirin Naja Delta, sabuwar ƙungiyar nan ta tsigirin Naja Delta ɗin mai suna Avengers, ta ce ta kai wasu jerin hare-hare kan tasoshin mai, al'amarin da ke daɗa gurgunta tattalin arzikin Najeriya. Daga yankin Naja Delta ɗin ga wakilinmu Lamiɗa Bakar Sakkwato. Ƙungiyar dai ta ce ta kai hare-hare ne a tashoshin mai na kamfanin man Chevron mallakar ƙasar Amurka da kuma kamfanin mai na NNPC mallakar gwamnatin Najeriya waɗanda kuma kan tura ɗanyen mai zuwa tashar mai ta shiyar wari da ke jihar Delta daga ranar Asabar zuwa ranar Lahadi da safe. Ƙungiyar ta 'yan bindigan Avengers ta ce ta kai manyan hare-hare har sau hudu a jihar ta Delta kuma ta yi nasarar lalata bututayen mai na Company man NPC. da kuma na kamfanin man chevron masu lamba bakwai da takwas da ke tashar abete a jihar delta duk kokarin da na yi na jin ta bakin rundunar gamayyar tsaro ta jtf da ke aikin tsaro a yankin niger delta lamarin ya cutura na kira mai magana da yawon rundunar laftanar kanal isa ta wayar tarho amma dai ba ta shiga to sai dai kuma na ji ta bakin janar rabe abubakar mai magana da yawon rundunar sojan najeriya najeriya kan waɗannan hare-hare a wannan ɗan tsinkin lokaci da ake shirin sulhu kuma ya bayyana ire-iren matakan da suke ɗauka. eh to mu dai a matsayin mu na jami'an tsaro dole ne mu tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali zaman lafiya kuma ba wani barazana zai samu ainihin canza ah, matakan da ɗauka domin mu tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali zaman lafiya a wannan yankin. Kali yana bai batun tsagaita wutan nan da ake ta jan daga tsakanin gwamnatin Najeriya da su tsakirun Niger Delta. Wasu na ganin kamar ku rundunar sojan Najeriya wannan al'amarin yakan kawo muku jan kafa ga aiki. A'a to ai ka mu jami'an tsaro ne waɗanda suke bin doka da ainihin kuma umarni na manyan shugabanninmu so dole duk abin da za mu yi dole mu ainihin dauki abin da suka faɗa sannan kuma dole mu aiki da shi Kuma a tabbatar ma 'yan Najeriya da sauran abokan mu na waje da cewa sojoji suna ɗaukar matakan da ya dace su ɗauka domin tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan lamari zuwa yanzu dai ƙasar ta Najeriya tana haƙo gangar ɗanyen mai ƙasa ga miliyan ɗaya sakamakon hare-haren 'yan bindigar yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To gaida Lamido, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Har yau dai muna kan batun Aisha Abdullahi Muhammad ce wadda ta yi zargin cewa wani mai suna sagir lawal a garin gwarzo da ke jihar kano ya bata wani cingam da aka sanya wani abu a ciki kuma da ta ci ya sami sukunin yin lalata da ita har ta sami ciki cikin da aka zo ake gardama har yanzu a kai ta ce ya bata wani magani domin zub da wannan ciki to amma cikin bai zuba ba kuma a bayan da ta haifi wata jaririya sai nemi da ko dai a kashe ta ko a yar da ita abubuwan da su ma aishan ta ce duk ta yarda ta yi su A shirin da ya gabata mun tsaya kan inda batun ya je gaban ofishin CID na 'yan sanda, ofishin da a saboda wasu dalilai ma ba su je ba sai da yammaci a ranar da suka je din. Sai suka ce to mu tafi gobe mu dawo kuma babu takardar transfer. sai suka ce mu tafi gobe mu dawo to da muka taho sai shi ya ce wa yana da jarabawa a ranar da kuma ba zai dai samu dai lokacin zuwa ba har sai ranar friday shi oc din ya ce to da aka ce ma a rufe shi nan dai suka yi wannan suka karbi belin shi suka ba da waya da wasu takardun shi na makaranta sai aka karbi belin shi da aka karbi belin shi suka tafi mu ma muka tafi aka ce ni da yayan mu washe gari mu dawo muka dawo suka daɗa min tambayoyi akai duk na gaggaya musu sai suka ce to mu je sai ranar juma'a ranar juma'a da suka zo muka shirya muka je state cid din don ranar ma ba su zo da wuri ba sai yamman dai muka sake koma da muka je sai aka tura mu gurin wani mataimakin asp musa majiya na cin kano da aka tura mu wurin shi sai ya fara mishi tambaya ya ce kai ka santa sai ya ce waya bai sani ba sai dan hisban ka ya fara mishi bayani ya ce ga shi ya ma ce in kashe yar na ki kashewa sai ya ce bai sani ba ya ce to akan me ya ce in kashe yarinya sai ya ce shi fa bai faɗa ba sai ya ce to ya zai baka santa ba za ta yi maka shari ne duk girman Kano ta rasa wanda za ta yi wa shari sai kai kaɗai saboda kai ta tsana sai ta yi shi fa bai da abin da ake tuhumarsa bai san komai a kai ba to a yayyansa sai suka ɗauko takardan kotu suka zo da shi na nan kotun da muka ji sai suka nuna masa suka ce ga takardan kotu ai an kai kes ɗin kotu alkali ya yi wannan ɗin kes ɗin ya ce e ya watsi da ke a ya ce wai ko ya yanke hukunci ko me suka ce mishi ne sai ya karbi takardan da ya karba ya ce to ai tun da kes ma ya riga ya je kotu su idan kes ya je kotu ba a kawo 'yan sanda idan haka idan kes ya zo gurinsu su ne suke da damar da za su tura duk inda suke so amma ban da wannan tun da ya riga ya je kotu su ba abin da za su iya yi a kai sai dai mu tafi mu je za mu iya shigarwa wani kotu sai muka ceto sai wani baban namu ya fito ya ceto shi zai je duk inda yake da wannan zai je ya karɓo min 'yanci na to shi his din na gwarzo wanda yake cewa yake ba mu shawara ya ce mu je guri kaza mu je guri kaza komanda din har ca suka yi wai in bai wasa ba sai ya rasa kujeran shi na komanda na nan gwarzan to ban dan sanya suka yi ba daga karshe ni kuma dama a gurin wata makociyarmu nake a zaune don gaba ɗayansu su sun iya zauna a wurinsu su suwan baban namu shi matan shi ta ce ita wai ba zan zauna a nan gidanta gaba ɗaya sun ƙi yadda in zauna daga ƙarshe dai na zo wurin wani ɗan uwanmu a nan kaduna na buga mai waya nake farfaɗa mishi sai ce ai shi bai san da abun ba ya ce to in taho gidan shi ina zaune a gidan shi tun dai yarinyar ba fi wata ɗaya ba har yanzu sai da matan shi ta haihu to dama tana da tsohon ciki shine ya ce tun da matan shi ta haihu za ta je gida wanka ne ni ma in tafi can gida wurin siwon baban namu to na je duk kowa ya ce babu wanda zan zauna a gurin shi shine ni kuma na taho eh to amma ya aka yi kika zo jos da yake ya bani kuɗi ya ce wanda zan yi amfani da shi haka ya ce kuma in yi kuɗin mota to da na biya na zo to da kika zo nan jos kina da yan uwa ne ko dai kawai kin zo jos ne kawai ba ni da kowa kawai na zo ne neman taimako to amma yanzu gurin wa kike zama nan mun je jama'a ne wurin su amma yanzu ina nan cikin tasha wurin wasu mutane ina zaune to mun je jama'atu su ne suke taimako na sai kuma wannan bawan allah da yake taimako to amma yanzu me kike so a yi ni ina so ne a wannan din akan kes din a bi min haƙƙi na akan kes din haƙƙi kamar ke kina so ya aure ki ko kuma ya karbi yarinya ko me kike so don kin ga in ma magana aure ne tun da aka ya daga karshe ma wulaƙanci ne iri-iri mutum zai zo ya fuskanta ya ma yadda ya amshi shi kawai to amma yanzu ya za a ce yanayin rayuwanki e to tun da dai na zo nan gaskiya da yake mutanen nan na faɗa ni bayan allah na gari gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya a can ɗin ne dama nake fuskanta haka to yanayin abin biyan bukata fa musamman da yarinya Duk suna yi Mutumin da ya ɗauki ɗawainiyar taimakawa domin ƙwato wa Aisha hakkinta shine Sa Muhammad Ali, wani ɗan raji da ke garin Jos. suna na Sa Muhammad Ali, eh, founder na Sa Muhammad Ali Foundation and uh, chairman na Adak Farms and Milling Industry Limited. So, to ya aka yi ka samu wannan baiwar Allah har ka shiga cikin eh, wato batun da ta fada a ciki. Uh, well mu as an activist muna da contact kuma uh, mutane da yawa suna da contact namu duk abubuwa da ya taso makamantan haka muna samun uh, ana tuntuɓar mu sai mu ga mu kuma ta inda za mu shigo mu ba da mu. kamar ya aka yi ka samu wannan bayani eh akwai wani tazo tasha akwai wani mutum yana union sunan shi korau sai ya kira ni sai ya shaida mini ga abun da yake tafiya so a lokacin da na ji sai na ce to abun da zan yi ina zuwa zan shigo jos na zo jos akwai kamfani na da nake kokarin establishing din eh, plateau state office so dama akwai provision na office na foundation a duk inda muke bude mu domin issue of founding you know uh, activism baka isa ka yi shi ba founding ba so company na shi na sa yana ba da 10% yana founding na activities na foundation so anan na inviting nasu na zo na interviewing inta na ji yadda maganan yake sai na ce to shi kenan ta haƙuri insha Allahu we will take measures tunda za mu ɗauki mataki tunda kuma abun daga kano yake akwai barista audu bulama za mu yi aiki tare mu ga cewa mun yi amfani da kaman human rights commission su mun yi involvement ɗinsu we call him for dialogue mu kira shi don a sasanta in ya ce ɗiyar ba tasa ba so sai mu yi ƙoƙari a yi dna test in an yi dna test a can gwajin jini na kwayoyin halitta a gane lallai shi yana da alaka da ɗa ko babu sannan in yana da alaka da ɗa don sai mu nemi attorney general office of kano state for his prosecution a yi mishi hukunci ita kuma mun kawo tsari wanda za mu ke bata 15,000 a kowane 15,000 kowane karshen wata don ta samu yadda za ta iya rike kanta ta taimaka da shi zuwa wata shida to amma uh, batun wato samun juna biyu da ta yi da haihuwa ya zuwa yanzu me kuka yi a kai eh, well kin sani ba mu da Eh, details akan yadda suka haɗu da kuma yadda ya faru duk abubuwan da ta faɗa a wajenta muka ji ba mu ji ta wajensa ba so ba mu da assurance abun da ta faɗa gaskiya ne ba gaskiya ba sai bincike ne zai tabbatar sai ga shiga ita amma kuma fara wannan bincike well yanzu dai maganan da muka ji ta wajenta a nan muka tsaya so eh, muna preparing papers yadda za mu yi ƙoƙari kowa ya san ga abun da yake tafe kuma ga abun da yake ƙasa don kuma mu jira menene martaninsu shi zai determining menene next action masu sauraro za mu ci gaba da bin sawu domin jin yadda wannan batu zai kaya. Ibrahim Alfa Ahmed ne a madadin Zainab Babaji ke cewar mu lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga sahabu da labarai amma fa a takaice. amurka ta yi allah wadai da harin dancin da kungiyar isis ta kai a bagadaza wadda ya halaka akalla mutane 124 da jikkata wasu 186 jiya lahadi cikin sanarwa da kakakin majalisar tsaron amurka ned price ya bayar ya ce muna ci gaba da haɗa kai da mutane da gwamnatin iraki a yunkuri da muke yi baki ɗaya na ganin bayan isis a bangladesh ƙasar ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu mayakan sa kai bakwai suka kashe mutane ashirin da suka yi garkuwa da su da kuma 'yan sanda biyu bayan da suka kama su na tsawon sa'o'i goma sha ɗaya a wani gidan cin abinci a wata unguwa ta masu hali a kasar. ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin amma ya zuwa yanzu babu tabbas da wata dangantaka tsakanin maharan da ita kungiyar mayakan sa kan kuma tuni wasu jami'an gwamnatin ƙasar suka karyata cewa da dangantaka tsakanin isis da waɗannan mahara. a siyasar amurka kuma jigajigan jam'iyyar democrat suna hasashen cewa ba za a tuhumi yar takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar mai jiran gado wato marxist hillary clinton ba saboda ta yi amfani da na'urar karba da aikewa da imel na kashin kanta wajen tafiyar da ayyukan gwamnati a matsayinta na sakatare harkokin wajen amurka ta farko a gwamnatin obama To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni. da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da kuma injiniyan mu na lokacin Malam Zubair dan mutan Sudan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.